a manzan Allah fatsaye a gabansu suke faɗin wannan magana kaga in mutanen wannan zamani ne suke irin wannan magana sai a ce ya ba dama ba san waye annabi ba amma wannan fa gashi a cikinsa a sahu suna kallon shi fa amma ne kallo wannan kawai ne kallo wannan su da kai ce wallahi alƙawarin da ya mana ƙarya ne kawai ruɗi kawai yana rudan mu ne mu je a kashe mu a iska ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan aya ta zo wannan ayoyi sun zo a suratul azab aya ta goma zuwa ta sha biyu tasawwar hadhihi hala dan Allah ka auno ma ka wannan halin da aka shiga jama'a ku diba ka suranto a kwakwalwarka irin wannan halin da aka shiga ka auno a kwakwalwarka ka ji irin wannan halin fa da aka shiga fi saffi aka samu a cikin sahu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam aka samu a sahu tare da annabi a sahu tare da annabi manya kula ƙula aka samu wanda ya iya buɗe baki yana cewa a sahu fa suke tare tare da manzon Allah amma aka iya samun wanda ya buɗe baki ya ce ma wa adanallahu wa rasuluhu illa gurura ka auno a ka wannan halin wani irin hali aka shiga ta ja musulmi a sahu yana tare da annabi ya iya buɗe baki ya faɗi wannan magana wannan wani irin hali ne jama'a watanni ina fatan alasa jama'a ko sun fahimci wannan halin da aka shiga kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-mushrikuna suka buɗe baki suna cewa junansu diba fa kaga su waɗannan mushikan yuhituna bina diba fa yanda suka kewaye mu ta ko ina sun kewaye mu fa ta ko ina kuma a cewa za mu iya nasara a kansu wal yahudu kuma ga yahudu da muke tare da su a garin naqadul ahada su kuma sun warware alƙawarin wannan yaƙi tsakaninmu da su wace dammiruna na min dakhil su kuma sun ce za su ragargamu da mu ta cikin gida za su ragarga da mu ta cikin gida wa nisa'ana za su bi matanmu muna nan duk su kashe su ko wa falana da yaran mu kanana duk za su kashe su ka inna lillahi wa inna ilaihi na'am malai ce abin haka yake halatun ne qasiya hali ne wannan mai tsanani da ta da hankali faqamal mustafa a lokacin ne da annabi ga wannan irin hali sai ya miƙe na fila raka'a biyu ya ɗaga hannaye ta da ra'u ilallah yana mai tawalu'u da ƙasƙantar da kai da sallama wa Allah gaba ɗaya ya ce Allahumma munazzilul kitab sari'ul hisab Allahumma zimil ahzab Allahumma zimhum Allahumma zalzilhum Allahumma zimhum Allahumma zalzilhum haka ya rinka yi annabi ya tsaya ya tsayu yana mai kaskantar da kai ya miƙa hannu zuwa ga Allah da ƙoƙon baransa ya ce Allahumma ya Allah munazzil kitab kai ne mai saukar da littafi sari'ul hisab Allah kai ne mai gaggawa kuma hisabi Allahumma zimil ahzab ya Allah ka tarwatsa mana wannan taron sojojin kafira Allah ka tarwatsa mana su Allahumma zimhum ya Allah ka tarwatsa mana su wa zalzilhum ya Allah ka girgiza ƙasarsu Allah ka girgiza su Allah ka tada hankalinsu Allah ka taro tsamaninsu wa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu fi ma wasafa Allah azza wa jalla a daidai lokacin da manzon Allah da sabban shi suke cikin halin da Allah mai girma da buwa ya siffanta mana da suka shiga min alkhawfi na tsoro wa shidda da tsanani litazahari adwihim alaihim saboda ɗaukaka da nasarar da makiyansu suka samu a kansu na yawan sojoji da yawan makamai wa itiyanihim iyahu, da kuma tahowar da suka yi wurin musulmi min fauqihim ta samansu jama'ar musulmi kun gani wa min asfala minhum kuma wasu sojojin sun taho ta kasansu a daidai wannan lokacin ne أتى نعيم بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله wannan irin hali da ke ciki ashe nu'aima dan mas'udin a can ya musulunta sai ya taho manzon Allah Faƙala yana zuwa yace ya rasulullah ya manzon Allah in inni kada aslamtu ni fa da ka gani na riga na musulunta ni musulmi ne jama'ar musulmi kun gane wannan ko wa inna qaumi kuma ka sani mutanen garinmu ƙabilata mutane na lam ya'lamu bi islami ba kuma ba su san kuma na musulunta ba zaro jiki ne a cikinsu na zo nan ba su san kuma na musulunta ba alasa kun gani famurni bi mashi'it gaya min duk abin da kake so in je in yi na watsa maka kafirancin umarce ni da kome kawai duk abin da kake so ce in je in yi in kundin bala ne in fada in mutu na yadda zan je in umarce ni mai kake so a yi kawai gaya min zan je in watsa maka su yanzu nan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin sai manzon Allah ya buɗe baki ya ce masa inna ma an tafi na rajulun wahidun to ai kai a cikin mu mutum ne kwara ɗaya ka wuce mutum ɗaya dibi tare ga yawa fa jiyan da hankalin kowa ya tashi jiyan da zuciyar kowa ta zo nan jiyan da idanuwan mutane ya zama kowa ya tsorata kai kaɗai ne za ka iya jama'a ko kun gane maganar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai annabi ya ce mai to amma duk da haka khazil anna in istata je ka kai abin da duk zaka iya yi na taɓan mana da su duk yanda zaka iya je kai fa innal harba huda'a domin dama shi yaƙi ɗan yaudara ne yawa akwai abin da zaka iya kai kaɗai wanda ga mu cikin tsura ma kai kaɗai ka je ka shirya kuma ka watsa su to in zaka iya je ka yi annabi ya ba shi dama ya tafi to kun sa abin da muke so ku gane a nan ko kuma abin da mala yake so a gane kun ji fa yanzu nan ne ya saɗa ya musulunta ya ƙaru sogon annabi amma ku diba da ganin halin da musulmi ke ciki shi kawai ya auna cewa nauyi ya kanshi kawai ya fitar da su daga halin shi kaɗai fa ko shawarar annabi bai nema ba na yadda zai yi shi dai a ba shi dama ya tafi kawai to abin da ake so ka fahimta wannan shine asalin tunanin musulmi yanzu inda da masu tunani irin waɗannan suna aima ɗan mas'udin ɗin musulmin gaskiya idan ya kalli najeriya da halin da take ciki zai je ya samu shugabanta kawai zai ce halin nan da ake ciki ba ni dama kawai na san da za a fitar da mutane ciki shi kadai zai ɗora ma kanshi sai ya tsara yadda za a fita amma kun san wani abu duk inda ka ga musulmi yanzu duk gaba mu muna jira ne dai shi allah da kanshi ya zo ya kawo mafita ga mutanen ƙasa. yanzu fa duk mun yi hands off ne ba mu san yadda za a yi ba muna jira ne allah ya zo da kanshi halin nan fa da yake ciki a ƙasar nan ba wai musulmi gaba ɗaya ba ba musulmi ƙwara ɗaya ba musulmi dukansu yanzu ba su da wani tunani na fidda ƙasar nan da mutanen cikinta halin da suke ciki to amma kun ji shekara nawa yau muna yin musulunci da mu da manyanmu da ƙanananmu amma shi yau ne musulunta yanzu nan ma kun ji amma shi ya ga kawai halin da ake cika kawai a bashi dama zai fitar da mutane to shi sa kaga yanda su suka fahimci sai addinin daban da mu yanda mu muka fahimta a yau shi sa ga wannan hali na kaskanci da wulaƙanci da tozarci da ƙaƙanukaye da koma baya da ci baya ya hau kan musulmi ya samu gindin zama daren dam ta 'yan siyasa kuma ba ran da zai sauka a kansu sai san da tunaninsu ya koma irin tunanin waɗancan haka imam malik ya ce ya ce ba abin da zai gyara al'ummar ƙarshe sai abin da ya gyara al'ummar farko saboda haka duk wani tunani da kake da shi a yau na gyara al'ummar yau wallahi karya ne sai in tunanin irin na al'ummar farko ne to za a iya gyara wannan al'ummar ta zama irin musulmin da Allah ke so ya ga yana rayuwa a doron ƙasa amma duk wani wayo duk wata dabara karya ne wallahi tallahi watan ci gaba ne duk abin da za gani a yau na mai haƙin rijiya ci gaba ne na mai haƙin rijiya yana ƙara sa kai cikin matsala ne Allah kyauta wa kharaja nu'aym ibn mas'ud a lokacin nu'aym dan mas'udin sai ya fita daga gun annabi hatta ata bani quraiza to kun ga su ne yahudan cikin madina ko yana fita daga wurin annabi sai ya ce bari ya tafi unguwarsu sai ya tafi inda suke yana zuwa wa kana lahum nadiman fil jahiliya dama shi kamar abokin harkar shirme ne an gane kulob shaye-shaye iskanci wauta shirme na banza to dama abokin harkarsu ne duk da shi ɗan ga ɗafan ne amma abokin harkarsu ne tun a jahiliya Fakala yana zuwa wurin su sai ce ya bani ƙuraiza kada arabtum wuddi iyakun, ya ku banu ƙuraiza kun dai san irin ƙaunar da nake muku kun san akwai ƙauna tsakani na da ku ko eh wa khasatan haka ne ma baini wa bainakum kun san dai ƙaunar da ke tsakanin ƙabilata da taku musamman ma dai tsakani na da ku kun san ƙaunar ta wuce ta sauran 'yan ƙabilata da ku ni ta musamman ce a tsakani na da ku kalu sai suka ce sadakata gaskiya ne abin da ka faɗa haka yake lasta inda na bi muttahimin kai ba abin tuhuma ba ne dama a wurinmu ba mai tuhumar ka gaskiya ka faɗa faƙala lahu to ya samu dama kenan sai ya ce musu inna ƙureshen kun ga ƙureshawa wa gaɗafana da ƙabila ta ƙabilar ƙabilar gaɗafan laisu ka antum ku sani a rikicin nan da ake neman a yaƙi da muhammadu ba ɗaya ne da ku ba su ba kamar ku ba ne su ba ɗaya ne da ku ba albaladu baladuku kun ga nan garin ku shi ne naku garin nan ne fa ku garinku kun gani fihi amwalukum duk abin da kuka mallaka na dukiya fa yana garin nan wa abna ukum ƴaƴan duk da kuka haifa fa suna cikin garin nan wa nisa'ukum haka matanku la taqdiruna ala an tatahawwalu minhu ba za ku iya fatashi ku bar garin nan ba ku koma wani gari ila gairihi kenan ku bar wannan garin ila gairihi ku koma wani garin ba zai ba don gonakinku dabinanku dukiyarku dabbobinku matanku shagunanku na kasuwanci ma duk komai naku fa yana garin nan kun gani ba fa zai yanzu na a ce ku tashi ku bar garin ba ba zai gare ku ba ku wa inna quraishan amma kun ga su quraisha da suka taho daga makka wa gadafanu da yan kabilan mu gadafanu da suka zo daga can garin mu kada ja'u li harbi muhammadin kun san dai sun zo ne su yaki muhammadu wa sahabi da sahabban shi wa qarra hartumuhum alayhi kun nuna musu goyon baya za ku taimaka musu akan haka wa baladum amma ku san bambancin da ke tsakanin ku da su su garinsu wa amwaluhum da dukiyarsu wani sa'uhum da matansu bigairihi ba fi garin nan alasa ko kun gane maganar da yi su dukiyarsu da matansu da 'ya'yansu ba fa suna garin nan ba ne jama'a kun gane falai su ka antun don haka ku gane su ba kamar ku suke ba in ma rikicin ya tashi jama'a kun gane fa na zaton nahzatan asabuha in sun ga akwai wata dama na nasara akan musulmi to za su yi amfani da wannan dama su murkushe musulmi kun ji wannan wa in kana gairu zalik amma idan aka fara yakin suka ga ba nasara ba damar da za su murkushe muhammadu to laye ƙubila da za fa su gudu su koma garinsu wa kallu bainakum sai su rabu sai su bakku wa bainar rajuli da shi mutumin bi bala dukum a garin naku kun ji wannan wala da lakum bihi ni ko na san in muka bakku da Muhammadu a garin nan gaskiya ba za ku iya da ba suka ce eh in khalabikum in ya zama daga ku sai shi a garin wala ba za ku iya da ba tunda ku ji taron mu in an fara buga muka gaba dama na nasara za mu gudu ne fa mu bakku in ko muku gaudu muka bakku to ku dibi to ku ya za ku yi da shi saboda haka ku ku sani ba kamar mu bane saboda haka a rigiman nan ku bai kamata ku shiga ba bai kamata ku shiga rigiman nan ba <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi ku ji wannan irin hadari da ya sa kan shi lokacin fa suna ganin ai ba musulmi bane kuma ya je musu ashi ba musulmin bane to sai suka ko sai malin sai ya ce falatu katilu malakawun kar ku yadda ku yaƙi muhammadu tare da waɗancan mutanen kar ku yadda hatta ta zo minhum rahanan har sai sun kun karɓi jingina daga wurinsu amma jinginar ba na kuɗi ba jinginar ba na wani doki ba a amin ashirafihim a kalli manyan masu daraja a cikinsu su ba ku ku je ku ɓoye a wurinku in an fara rikicin suka gaba nasara ai ba za su gudu su basu ba misali mutan kano da mutan zaria katsina sakkwata ko ina sai mu mu yadda mu ba da sarkin zazzau su riƙi kana su ba da sarkin kano a riƙi in ya so a je a fara rigimar kuna jin fada in sun ga ba nasara za su gudu su ba sarkin kano hannunsu ko mutanen zazzau kun gane wannan <laughs> ka ji wata dabara sai ya ce sai kun karɓi jingina ba kuma na wani abu manyan cikinsu za a baku ku kuje ku ɓoye a wurinku ta yadda in ma sun gudu to sun bar shugabanninsu a hannunku shi kenan in muhammad ya zo kashe ku a haɗa da shugabanninsu kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna yakununa bi aidikum su shugabannin nasu masu darajar tasu sai su zamo a hannunku siqatan lakum wannan sai ya zama kuna da cikakken aminci kenan a wurinku ala an tuqatilu ma'ahum muhammadan akan yanzu kenan za ku iya da ku saki jiki ku yaƙi muhammadu tare da su hatta tana jazuhu ko har ku zartar da yaƙin a kansa ta yadda inda nasara shi kenan faƙalu lahu su kabilar gadafan sai suka ce mai laqad asharta bir ra'ayi banu quraiza sai suka ce mai gaskiya ko Allah ya tsare mu ka ko kawo shawara watan kaga da an fara yakin nan suka gaba nasarar nan suka gudu ka aiko da mun kaɗi to aiko gaskiya ka ba da shawara suka ce haka za a yi kwantar da hankalinka jama'a kun gani to dama mun ce ya zara jiki cikin mutanen shi ya ji ya musulunta ba su sani ba to kuma ya gama da waɗannan yanzu sun makaraja sai ya fita daga wurinsu hatta a ta ƙureshen ya tafi ya zaga ya tafi wurin ƙureshawa to tun da ba cikinsu yake ba shi ɗan ga ɗafa ne sai ya ce wa ƙureshawa yana zuwa wurin su faƙala su abi sufyan bin harbin ya je ya ce ma abu sufyan ɗan harb wanda shi ne shugaban tawagar su shawa kenan waman ma'ahu da waɗanda ke tare da shi a tantinsa min rijal shi daga manyan mutanen shawa, yana shiga ya gaishe su ya ce musu kada a rabtun mudilakum kun san dai ƙaunar da nake muku ko suka ce kun san dai ina ƙaunar ku kuma ni ma na san kuna ƙaunata wa firaki muhammadun kun san kuma baran baran ɗin da ke tsakanina da muhammadu nu'aymu dan mas'udin kenan kun san dai aini kuka ba umarni in je in rikita al'amari shi da kai zuwa yaƙi eh, kun san ban ƙaunar shi eh. wa innahu qad balagani amru wani lamari ne na labari ya zo min kadar aitu alayhi haqqan ni ina ganin ya zama dole a kaina an uballigukumuhu kumuhu in kawo muku labarin nushan lakum amma kuma ku sani nasiha ce gare ku nasiha ce zamu wani labari ne na wani al'amari na munafunci da aka shirya ya zo kunne na sai na ga bai kamata in ci amanar ku ba shine na zo in ba ku labarin abin kuma nasiha ce kuma in na gaya muku ina roƙon arziki faktumu an ku rufa min asiri kar ku ce a wurina kuka ji labari kalu sai suka ce naf'al suka ce na ai ba matsala mun an gama faɗi kawai kala sai ce musta'lamuna anna ma'shar yahud ce kuna da labarin cewa taron yahudawa da suka aiko da za su haɗu da ku a yaƙi muhammadu suka ce wai sun aika wa muhammadu yanzu akwai yaƙi tsakanin shi da su kuna da labarin abin da suka yi kada nadimu alama sana'u sun je sun nuna nadama su kan abin da suka yi fi ma bainahum bai na muhammadin cikin abin da suka yi tsakaninsu da muhammadu sun je fa sun nuna nadama su a wurin muhammadu sun ce ya hakuri sun gane ba su kyauta ba ya yi hakuri wa kada arsalu ilaihi sun aika mai da yan saƙo cewa in inna kada dimna alama fa'alla gaskiya abin da muka yi maka muhammadu ba mu kyauta ba kuma mun yi nadama fala Allah yardika amma muna ganin abin da za yi zai ja ka yadda da mu an na akuza laka min alqabilatayn min quraishin wa gadafana rijalan min ashrafi muna ganin abinda da za yi maka dinnan zai sa ka yadda da mu shine za mu riƙo maka daga cikin waɗannan ƙabilun manyan guda biyu ga ɗafana da ƙuresha za mu riƙo maka mazaje daga cikin manyansu an gane ko fanuɗi kahun mu kawo mu baka su fatar da riba a naƙahun muna kawo maka su ka datse musu wuya zami sun je sun ce muhammadu za su yi haka don in sun yi haka suna ganin muhammadu zai gaskata su akan sun yi nadamar alasa ko kun gane wannan kun dai ji yadda aka shirya abin ko na. to shi kenan sun mana kunu ma'aka alaman ya minu suka ce wa muhammadu to idan ka kashe manyan nasu in mun riko maka su mun kawo to sai kuma mu goyi bayan ka mu zama tare da kai a kan ragowar waɗanda suka rage a bayan gari a cikinsu mu haɗu da kai mu je a yaƙe su hatta nasta asiluhum har sai mun tumbuke su kan rayuwar da suke mun karkashe su ilaihim fa'arsil ilaihim sai ya ce musu fa'arsil ilaihim ya ce wa abu sufiyan amma ka aika musu an na'am ka ce e kaji fa'in za ka haɗu da su a yakin fa'in ba ko fa'in ba a ilaikum yahudu idan ka ji su yahudawan sun aiko muku yaltami suna minkum Rahanan, sun ce ba za su yaƙi tare da ku ba sai kun ba su jingina min rijalikum daga manyan mutanen cikinku to ina ba ku shawara la ta dafa u ilaihim minku rajulan wahidan Allah sa kun gane maganan nan ku idan yahuda suka aiko muku ku ba da wasu manya a cikin ku sannan su yadda a yaƙi da su to yana ba da shawara kar ku ba su za su ce muku jingina ne amma in kun ba su to muhammadu za su kaiwa <laughs> to kun an gama da wuri biyu sai suka ce shi kenan ai hmm, Allah ya tsare mu watan mutanen nan kenan da haka za su yi mana yahudi kenan ai dama waɗannan mutane ko Allah ya faɗa a kansu ce to ku dai na gaya muku sun makaraji sai ya fice hatta a tare ga ɗafana sai da ya je wurin ƙabilarsu ƙabilar ga ɗafana yana zuwa cikin sojojinsu fakala sai ce ya ma'ashara ga ɗafana ya ku taron dangi na ƙabilar ga ɗafana innakum ahali kun san ku ne nawa wa shirati kuma ku ne na ku ne dangina wa habbun nasu ilayya kuma a mutane kaf ba waɗanda suka fi soyuwa a wuri na kamar ku ku ne mafi soyuwar mutane a wuri na wala arakum tattahimuna ni ni ba na ganin wai kuna tuhumata ko kuna tuhumata kalu suka ce a'a ba mu ka kenan sadakta abinda ka faɗi haka ne ma anta inda na bi muttahimin kai a wurinmu ba abin tuhuma ba ne sam ba mai tuhumar ka cikinmu kuma wannan yana nuna ashe kenan duk abin da za ka iya shiryawa to ya zama kana da amincin in ka je shirya shi ba za a ci hawa da Allah ku rabu da shi wannan ɗin to kuma dama wanda zai zama irin haka dama irin shi musulunci ke so wanda dama mutumin kirki ne in yi magana za a yadda shi amma dama kai mazugal ne tun a jahiliyar ka dama kai makareci ne ka zauna ka zuga ga ƙarya to yanzu fadan ka zo ka ce mana kabilar kaza sun yi kaza wai zamo da ka ka zama ba za mu yadda ba yi tun da dama kowa san waye kai Allah kyauta jama'a mu rinka ɗaukar darussa fa daga wannan karatukan to kala sai ya ce musu to tunda da ba ku tuhumata faktumu ami to abinda zan gaya muku ina roƙon arziki ku rufa min asiri kar ku ce na faɗa kalu sai suka ce naf'al an gama fama amurka dan Allah mai kazo da shi na labari me lamarin gaya mana sun makala lahum sai ya buɗe baki ya ce musu misla ma ƙurashin. irin abin da ya gaya ma ƙurisha ya gaya musu cewa to kun dai san suwa yahudu to ga abin da suka shirya na munafunci za su zo su ce ku ba da manya a cikinku saboda suka yi muhammadu sun yi nadamar abin da suka yi mai don ya karkashe kuma su zo su haɗu da shi su zo su yaƙe mu jama'a kun gane ko wahazzarahu kuma ya tsoratar da su ma hazzarahum irin maganganu na ban tsoro duk ya gaggaya musu ma kanat lailatu sabti yayin da ya zam daren asabar kamar a ce in gari ya waye asabar ce to yau da daddare din nan yayin da ya zama irin yau ne da daddare ka ji tsarin Allah min shawwal a watan shawwal sanata hamsin shekara ta biyar bayan hijira wa sun Ilahi min sun rasulihi sallallahu alaihi wasallam ku ji wani irin abin da Allah ya tsara wa manzansa kai Allah Allah ne watan duk tsawon kwanakin da suka yi a wurin ba shirya a tashi a je a tura mai hudu su zo a haɗa a yaƙi Muhammadu ba ran da za su tura a cewa Yahudawa su zo a haɗu a yaƙi Muhammadu sai ya zama daren asabar suka yi aiken kun san kuma su yahudu ba sa yin wani abu ran asabar su dama ba sa komai ran asabar saboda Allah ya hana su su tun a wancan lokacin nasu ya hana su aiki ran asabar suka je suka yi Allah ya maida wasu birai a cikinsu ya maida wasu aladu me yasa dan abin da suka yi a ranar asabar na aiki to ku ji wani yin Allah su ƙurai shawa daga dafan ba su tashi tura wakilai a je a ce ma Yahuda banu ƙuraiza ku fito a haɗu a yaƙi Muhammad da ingari ya waye ba sai a daren asabar ta yadda ingari ya waye asabar kuma a tsarin allah su kuma ba su wani abu ran asabar kai ka ji tsarin allah to shi ne mala ya ce yana daga yin allah na abin da ya tsara wa annabin shi an arsala abu Sufiyan ibn harbin warusu ru'usu ga dafan ila bani quraiza ikramat bin abi jahl ka ji tsarin Allah da yayi na taimakon annabin shi sai abu sufyan ya aika dan har da shi da shugabannin kabilar gadfan suka aika wa yahudan banu quraiza suka tura wa shine ikramata dan abi jahal shi ma lokacin bai musulunta ba ikramatu bin abi ina ganin mun taɓa karatu a kan shi da ku watan ko da yake na san labarin na kawo in Allah ya sa mun gama littafin nan za mu karanta sifatul mu'mina a sadiqa za ku ji cikakken labarin yadda aka yi musulunta ta ɗan abi jahal a cikin littafin ma watan kudiba ɗa na abu jahal watan wannan yaron ina ce mai yaro ne saboda uban shi watan jama'ar musulmi duk abin da kwakwalwa za ta auno na cin mutunci da wulakanta manzan Allah ya yi ya azabtar da musulmi a makka ya azabtar da musulmi fiye da ba ka zato musulmi sun sha tarko a kama shi amma Allah bai ba da dama ba sai ranar da annabi ya zo fato makka har lokacin bai musulunta ba labari sai iske shiga muhammadu nan na tawaga ta fitar hankali za su shigo makka cikin dare sai ya ce wa matar shi in gari waye za su karu su ya ce kin ga na fi kowa sanin mene wa mutanen nan tabbas ko muhammadu da musulmi sun yafe ma wani ba za su yafe mun ba saboda haka ni kam zan yi gaba in allah ya kaddara mu ma sai ya fice ya gudu haka ya fita ta tafiya a daji ina zai je shi ma bai sani ba jama'a sai da ya je bakin teku garari da yake da gararan ba a duniya yana zuwa bakin teku ya iske ga jiragen ruwa nan ashe musulunci ya je wurin waɗannan direbobin jiragen ruwa yana zuwa kawai ya biya kuɗi duk inda za a kai shi kawai a kan ruwa ana karɓar kuɗin shi ya ɗaga ƙafa zai taka jirgi direban sai ce mai hallis kai ka ce la ilaha illa muhammadu rasulullah sai kalle shi ya ce in ce la ilaha illa muhammadu rasulullah ya ce eh sai ya ce to me yasa na gudu na bangaren mu ai wannan kalmar to haka ne in koma can mana ce to tun da kai musulmi ne hawa jirgin na haɗari ne bari dai in yi gaba sai ya tsaya yana cewa to shi yanzu a duniya ina zai bi ina ya sani ashe annabi ya shigo garin yana shigowa garin an gama komai na kowa ya haƙura an ruso gumaka a bakin ka'aba jama'ar musulmi kun gani annabi yana karanta wa ƙulja alhaƙu wa haƙal batil innal batila kana zahuka musulmi sun saki jiki a garin makka an ci ta sai mata shi ikramatu din nan ta garzo sai ta zo ta samu manzan Allah ta ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah mun tabbata kana kan gaskiya dama kawai zalunci ne na mutanenmu ni kam na musulunta annabi ya maraba ya ji daɗi da musuluncin shi ta ce masa ita ce matar ikirma dan abuja saboda kowa san abuja jama'ar musulmi sai ta ce ya rasulallah jin za ku zo garin nan ya damu da abubuwan da ya muku ya gudu ya gari ina roƙon arziki ka bani dama in je in dawo da shi in ba za ku yi mai wani abu ba annabi ya ce ba za a mai koma je ki dawo da shi jama'a ta ɗauki bawon shi bawon su kenan ta hau doki yana janta suka bi hanya inda ya ce mata zai kaɗa yi tana ta tafiya ta je wannan gari ta tambaya a ce ya ku wuce ta je wannan gari har dai aka ce ai nan za ki bi kawai yana nan ko ina ne ma ikon Allah tana zuwa bakin ruwa sai gashi ya rasa inda zai bi abun duniya ya dame shi kawai sai gata to a lokacin na gaya muku suna cikin ƙungurmin daji suna tafiya da bawanta bawan mai gidanta daga shi sai ita a daji sai ya ga yanzu wannan ma yawan halar banza za a yi na za a gan shi to tun da an kwana biyu ba ta tare da miji shine sai fara yin wasu abubuwa haka wanda zai nuna mata dai shi fa so yake ta bashi dama bawansu ne fa ba mijinta ne amma ta ba da dama ya zina da ita ya rinka shafa al'aurar shi ya rinka nuna mata dai abubuwa haka ce sai ta fahimci abin da yake nufi sai ta dan lallashe shi ta ce to dan ya hakuri mu karasa wuri kaza kaga nan ai abin nan fili ne haka kaza kaza to suna karasa sai ta hangi wani ƙauye ta ce ka a yanzu nan za a gan mu kuma bari sai mu wuce suna zuwa garin sai ta fasa ihu aka to yaya ta ce bawan mai gidana ne yake ne mai zina da ni ku taimaka a tara a kama shi aka tara aka kama ta ce ku aje min shi na mai gina zan buga yanda aka yi in na dawo ma zo a ɗauke shi aka tara aka ɗaure shi ta wuce ikon Allah ana ce mata ga tana zuwa sai ta iske shi sai mamaki yaya ta ce lamuni na ɗauko maka Muhammadu ya ce ba zai taɓa ka mu koma ya ce ke tsaya muhammadu kuka yi gaba da gaba da shi kin mai magana ya ce ba matsala ta ce ni ne ne magana da shi ba wani ba kuma ya ce ka dawo ba matsala ba za a taba ka ba ya ce muhammadu fa in yi magana ba canji in ba shi ne ya faɗa ba shi ne matsala ta ce ba matsala shi ne ya faɗa ni ne na same shi ce to in dai ya faɗa mu koma ta ce ya faɗi suka juya ke kaɗai ka to ta ce a ai kaji yanda aka yi kaji yanda aka yi bawan kawana da shi na taho kaji kaza kaji kaza kaji kaza yana ina ta ce nasa an kama shi an ɗauri suka dawo suna zuwa ƙauyen ta je ce kai ne mai gidanta ya eh, aka kwance shi ya ce mu ya sa shi a gaba suna kan doki su biyu suna cikin tafiya suna tsakiyar daji yana gaba gashi ɗaɗɗaure yana kan doki da ya zara takobi da ya kalli tsakiyar kai sai ya dara shi kawai shi ke ya bar shi nan suka wuce na ya kashe shi suna cikin tafiya a dajin to an kwana biyu ba a haɗu ba sai sha'awa ta motsa mai sai ya neme ta da ta ɗan yadda ta bashi kai mana tunda an kwana biyu ba a haɗu ba a yi bari ya da ita sai ta ce a'a ko da kaga na gaya maka ni fa na je wurin muhammadu na musulunta kana arni ina musulmi kuma ya ce ke Alamar muhammadu ya girma yanzu kya yi musuluncin da yanzu zan neme ki yanzu kya kin karɓa addinin da za ki ke da ni ta ce a gaskiya fa kana ba musulmi ina musulma ba zai kwanta da ni ba ya juyin duniya ta ce sam haka dai suka karasa aka shigo garin makka jama'a manzon Allah na zaune a farfajiyar Ka'aba kawai sai ya hango ta da shi suna tahowa annabi ya kalli waɗanda ke kurin ya ce ga ikirama can da hasken musulunci a cikin fuskarsa ku je ku tarbo shi ana zuwa aka tarbo shi hankalin shi a tashe yana zuwa annabi ya ce a natsu ka ta ɗau mani mun ce ba komai kawai ka zo ka ci gaba da harkar dama kai ka faɗa ya ce shi ya faɗa kuma mai taba ka ka sai ya tsaye shuru sai ya ce muhammadu ya ce na'am yi mun bayani kan addinin naka in shi ya yi kyan kaga wadda abin da ya rinka bai sanya addini yake ba shi ne annabi ya mai bayanin addini tsaf sai ce to ai ka gani dama rashin bayani ba mu tsaya muka fahimce ka ba ce ko hannunka annabi ya miƙo hannu ya ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah to kun ga ya musulunta daga baya da aka fito maka ko to amma kamun a fito maka kun ji shi kafirai suka tura ya je wurin banu quraiza an gane ko fi na farin kuma an haɗa shi ne cikin wasu jama'a min quraishin wa gadafan an haɗa shi da wasu jama'a na ƙuraisha da gaɗafan faƙalu lahum suna zuwa sai suka ce ma banu quraiza inna lasna bidari makamin kai banu ƙuraiza mu fa ba mun zo zama ne a bayan garin ku ba ba mun zo ne mai ta zama a nan dajin garin ku ba wa kada halakal hoppu ku sani raƙumanmu da dama sun mutu don mun yanyan su mun cinye nama wal hafir da kuma dawakanmu da yawa mun yanka su mun cinye fagdulil qitali gobe in gari ya waye ku yi sammakon fitowa kawai mu ritsa muhammadu a kashi da shi da mutanensa hatta jiza muhammadu hamma zartar da kisa akan muhammadu da mutanen shi kenan wa nafrugu ma baina nawa baina mu karar da abin da ke tsakanin mu da shi duk wata matsala dai an gama in gari ya waye fa arsalu ilaihim sai suka aika waɗannan zuwa wurin sauran kabilar tasu cewa innal yawma yawmas sabti suka ce ku je ku gaya masu sauran ƙureshawan da ku ƙabilan naku ga dafana ai kun san gari waye da ranar ranar asabar ce ko ku je ku gaya musu wa yawmun kuma rana ce kun sani la na amalu fi a ba ma aikin komai a ranar kun sani kuma wa qad kana ahdasa fihi ba'dana hadasan ai fa asabahu ma lam yakhab alaikum suka ce ai wani abu ya faru ga wasu a cikinmu an gane wa kada kana a hadasa fihi na kenan hadasan a cikin mu an samu waɗanda suka je suka ƙirƙirin yin wani aiki a wannan ranar fa fasabahu kowannen su sai wani mugun abu ya same shi malam ya haf alaikum ai abin da ya samu yan uwan namu da suke wani abu na aiki ran asaba ai bai koyi a gare ku ba kun san me ya same su kun san a cikin wasu sun zama birai wasu sun zama aladu abu ne suka yi ran asabar to mu mahaukata ne yanzu ku ce gari waye a samako a je a yi walasna ma'a zalika kai tare da haka ma mu ba mu zamo billazi nuqatilu ma'akum muhammadan ba kai mu ba za ma mu yaki muhammadu tare da ku ba za mu gaya muku gaskiya ku je ku gaya musu hatta tu duna rahanan min rijalikum to ku je ku ga mu sai an ba mu jinginan manyan mutane a cikin ka ga maganin da aimu dan mas'udin ta zauna a zuciyarsu ta watan me bahaushe yake cewa iyo iyo amma ruwa ya kare wa ɗan kada karatu ya karatu amma lokaci ya yi saboda kasir ya cika saboda haka muna ga za mu tsaya nan karatu sai na gaba insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bai kamata